A ƙarshen makon jiya dai ne kotun tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ta tabbatar da kasancewar kujerar shugaban majalisar dokokin Nijar ɗin Hamma Ahmadu Kanguwa saboda hakan 'yan majalisun dokoki na da wa'adin tsawon kwanaki uku tun daga ranar da kotun ta fitar da wannan hukunci domin samun wani sabon kakakin majalisar dokokin da zai maye gurbin Hamma Ahmadu da ke ci gaba da gudun hijira a ƙasar Faransa. a sanyin safiyar yau dai 'yan majalisun dokoki sun tafka muhawara mai zafin gaske a majalisar a yayin da mai jan ragamar majalisar dokokin malam dauda mahmudu ya gabatar musu da sunayen masu buƙatar kasancewa kakakin majalisar inda 'yan adawa suka ce an ajiye takardun ba kan ka'ida ba hayaniya da suwa kuwa sai ta kaule a majalisar dokokin har tsawon 'yan mintoci inda can daga bisani ɗaya daga cikin 'yan takara tilo mace da ke buƙatar kasancewa kakakin majalisar hajiya hamwa hambali ta ce ta janye buƙatar kasancewar ta takara a kan wannan majalisa Je décide de retirer ma candidature et je remercie tous ceux qui ont décidé de me soutenir et de voter pour moi. a harshen faransanci yan majalisar dokokin ta ce ta yanke hukuncin dakatar da takarar ta to amma a kwanza sanin cewa takarar da ake hasashen za ta wuce a matsayin sabon kakakin majalisar ta amadu salifu an ajiye ta ne ba a kan ka'ida ba ana cikin wannan rudani ne da rikicin wasu yan majalisun dokoki su 24 na adawa suka ajiye takardar bukatar tsige gwamnatin birji rafini saboda wasu dalilan da su yan majalisun dokokin na adawa suka faɗa nan da nan wani sabon rikici ya kaule inda muhawarar ta shafe dogon lokaci ana yin ta Bakari Saidu Sangare shugaban rukunin 'yan majalisun dokokin jam'iyyar Lumana Afirka ne mai adawa. Kasan shi ita motion de censure yan ajeta mu dai mun san a cikin opposition parliamentar mu za su zuwa mu yi votanta. A cikinsu ni na yi imani akwai cikinsu mutane da yawa da ikon ga ba sayar da shi ba. To koya masu rinjaye suka ji da wannan sabon batu, Honorable Zakari Umaru shugaban rukunin 'yan majalisun dokokin jam'iyyar PNDS tarayya ne mai mulki. Wato kasan wanda eh, in me ake cewa in jaki zai kada ka ba ka ganin kunnuwa balle ka kama ba ka ganin su. To wato sun dabirce ne sun yi zaton motion de censure za ta hana zaben shiga malasa amma an karanta musu doka sun ga babu wata hanya wadda za su bi su hana wannan aikin sai hanyar rikici ka gani sun zo suna neman su wasu akwati suna neman su eh, kece su ciccira eh, ƙuri'u. yanzu hakan dai takaddama na ci gaba da kasancewa a zauren majalisar dokokin tsakanin 'yan majalisun dokoki na adawa da na masu rinjaye kan batun sake wani kakakin majalisar dokokin ta jamhuriyar niger wani sabon batun shine 'yan majalisun dokokin za su ƙara tattaunawa domin duba hanyoyin da suka cancanta saboda duba bukatar tsige firaminista birji rafini da 'yan adawar suka ajiye a yau Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamaya jamhuriyar Nijar.